To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraron akan wannan shafi na sarki zaki MC Ibn Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ga Maulana Burhanuddin akan ai. Sheikh Burhanuddin a malami ne wanda ya zo ya tada wasu ababa kwanakin nan game da malluman Shi'a. Eh, game da akidar shi'a ba malluman shi'a ba game da akidar shi'a a shai baka ji na ba na eh. oh, ji wayanka ne eh, wayanka eh duba wurinka duba wurinka eh cire yapis cire yapis yanzu kana ji na assalamu alaikum assalamu alaikum to a kaman kan da nake magana Sheikh Burhanuddin uh, malami ne da ya kawo mana uh, ya kawo wani uh, cikin kwanakin nan ya a uh, shekara jina yanzu Assalamu alaikum Assalamu alaikum to a kuma mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti biyu mu saki dawowa za mu zo da program a cikin akida shi'a wai zagin sahabbai a cikin akidar shi'a wanda Sheikh Burhanuddin malami ne da zai gabatar muna da wannan karatu halka insha Allah. يا رسول الله يا خير البشر يا إمام الدين يا ذين الخبر آه. يا جمال الحق يا بدر الدجى يا كنوز السر يا روح تقول يا سيدا هذا كل الفخر والمجد العبر يسرور القلب في الدارين يا ملجأ القصاد يا موت للكدر يا غياثي يا ملاذي يا ولي عمرنا الدنيا وفي يوم الشرر قد وقفنا ذيك الحامي علا وعلوما وسلوكا للعثر ورشادا وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر ضيوفا حاطلات تحينا يا رسول الله يا من عن تبرى يا رسول الله إنا غيركم أحد أرجوح فارحم لا تغر يا رسول الله فحدي لي إجابسنا نلقى به كل وضر يا رسول الله من في الورى قد أمه بوداد حوله حبا ذكر أنت سر الجود والجود بكم قد على فوق العلا حتى استقر وعليك الله صلى دائما ما شدا شاد لدى وقت السحر To, a jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mu ya kuri har Shak Malam Brandin zai dawo yanzu ya samu network problem zai dawo mu ci gaba da program ɗinsu na shida Malam Umar Faruk da aka yi akan zance na shi'a shin ɗan shi'a suna zagin sahabbai ko babu ko akidar shi'a ne zagin sahabbai. Yasa mu ya hakuri kamun ya dawo yanzu. To, uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. alaikum Malam Burhani uh, a kasar Bauchi. Malaminmu ne gaskiya da zai zo yanzu haka akwai zancen da ya faru. Alhamdulillah muna tare da Shek Malam Burhanuddin. Malaminmu ne malaminmu na ɗarikar Tijjaniya wanda kuma yake zama yake zama mana hujja a cikin ɗarikar Tijjaniyan mu a zamaninmu a yau. alhamdulillah sai ya faru wanda shi malam burhan din ya zauna da malamin shi'a ɗaya hadda ya kai ga malamin shi'a ya rika alkur'ani ya yi rantsuwa malam burhan din ya nuna musu ya tugume su cewa kamar 'yan shi'a akidar shi'a akwai zagin sahabbai a cikin akida na shi'a wanda shak umar faruk ya rika alkur'ani ya yi rantsuwa ya ce shi baya zagin sahabi to malam burhan din ya ci gaba ya nuna cewa ai ba ga kai ake ba ga shi'a ake in kai dan shi'a ne ana batun shi'an kanta akwai zagin sahabi a ciki akwai zagin sahabbai a ciki yana cikin akidar haka wanda malam brandin ya ci gaba ya ce wai in an ta da shi bacci zai nuna hujjoji a cikin littattafan shi'a fiye da dubu ji shi wai fiye da dubu a cikin zagin sahabbai wanda ya kai shi da shakka faruk aka zo aka yi zaman mukabala amma ba a same shi kan da ake so ba to shi ne shak burhanuddin ya yanke hukuncinsa akwai karatun da yake akan shak ibn timiya na shak ibn timiya ba wai ya bari bane a ya dakatar da wannan sannan za koma a ji a ɗauko tsohon bagi a saka ai wannan bagi ne an cire wannan bagi an ajiye amma za koma a ji a ɗauko ya zo da wannan karatu na akidar shi'a da zagin sahabbai halka ta ɗaya kenan kisa za mu ji hujjoji karatun da ba samu an zama mukabala ba na san za a sake kuma har yanzu malam burhan da ya magana da ya kasa mukabala ya janye ne, yana nan da koya shi dai a a zo a kare abin da yake in karya yake yi ko ba gaskiya yake faɗa a zo a kare amma in ji malam brandin wai ya nuna cewa ba cewa ina tugumar ka ko kuma ina tugumar ku a akidar ku akwai zagin sahabbai kuma ku zo ku ce mini ai ni ma akida na akwai zagin sahabai. wai a'a zo ka kare naka in ka kare naka to daga baya kai ma ka zo ka tugume ni ka gani ni ma in zo in kare nawa in ji malam ɗin, ka'idan da yake so kenan Isa jama'a tun da ya zama halika ta ɗaya halika ta farko kenan, ko bar mu ji zance a shak malam Shin akidar shi'a wai akwai zagin sahabi sahabbai a cikin akidar shi'a in ji malam Brandon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu zakin ma'aiki duk wanda muke tare a wannan shafi mai albarka wanda muke tare da su yanzu da wanda za su biyo baya dukkan musulmi musamman masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan wanda musulunci ya haɗa mu musamman sufaye musamman 'yan ɗariƙan tijjaniya musamman 'yan failan shehu ibrahim radiyallahu anhu duka ina ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Wa alaikar salam rahmatullahi ta'ala barakatu. Mun gode Allah da ya gwada mana wannan rana, rana ta Litinin, wanda yau muna ashirin da bakwai ne ga watan sha ɗaya ma'ana zilka'ada kenan a hijiran fiyayyen shugaba annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da kuma ashirin da bakwai again wato ga watan shida eh 2022 miladiyan annabi isa alaihi salam kamar yadda zakin ma'aiki ya yi shimfiɗa ya faɗa cewa lallai wannan karatu da muke yi duk ranar litinin muna karatu ne duk da zaki ya ce akan ibn taymiya akan dan abdulwahab ne dan ah, abdulwahab halifin eh, eh. eh halifan ibn taymiya kenan shine babban halifan ibn taymiya eh to akan sa muke karatu <laughs> malamin <laughs> eh kaji ali fa kada kada ba aini kan shi eh gaskiya gaskiya gaskiya shi ne yau muka ce da mu canja wannan akala kamar yadda zaki faɗa ba wai mun baurancin karatu ba ne da mu zo mu yi ci gaba da wannan karatu amma yanzu wasu 'yan satayya da za su biyo baya la'alla uku ko hudu duk dami ne akan shi'a kasantuwan wato kamar yadda na faɗa wancan karan mu ba mu cika son mu yi jayayya da su ba amma idan suka ji mun faɗi magana su da yawa sai kaga sun hauro mana da faɗa dan kamar yadda ranar da na yi karatu wani ya zo na cewa wa'innan yara har zaki ya masa gyara to ka ga wannan ya gwada cewa kamar suna kulla da mu ne kuma abin da duk muke faɗa ba wai ƙarya ba ne insha Allah ba za mu musu kazafi ba in Allah ya yarda duk abin da za mu faɗa a kansu yana nan a cikin littafin su kuma mashhurin littafi kuma in an je an duba za a ga haka insha Allah to kamar yadda shi dan uwa abokina malam Umar a Faruk al-Ameriki ya zo ya tare ni da muƙabala kuma aka zo aka zauna wanda an nemi ya kara abin da nake faɗa sai a sa rana ni na zo na kara abin da zai kawo a fannin sunna sai To kuma abin da da a yi ya zama kwan kwan baya ya zama ba muƙabala ba ke alhamdulillah zakin ma'aiki kai mutum ne mai adalci hatta yin izala sun sai da haka ka iya kokari kai confession ɗinsa bai gane a yi wannan ya kara wannan ya cita daga baya a tsara na in na gudu sai abu ta ce ma duniya na saba alkawari na gudu to amma yake da kuma hakan dai ta kai ma dai mutane dai suka ta bugo waya suka sassa albarka amma dai mutane sun sani abin da yake faɗa ya yi alfahari Ya yi alfahari cewa ban karanta littafin shi a ko ɗaya ba ya faɗa anan kuma yana cewa ban ma san shi'a ba kuma bari ranan ta haɗa mu har nake ce ina masa nasiya daidai na alfahari dan zaman da muka taɓa yi da shi ma a hablillahi matin mun yi zama da shi ba ɗaya ba biyu ba amma daga baya ka zo aka wata muƙabala muƙabalar ruwan sanyi haka na kawo masa muka kawo masa hadisai wallahi zai iya karewa ba abin da yake faɗa kullum maganarsa cewa imamansu sun ce ba zaki alhali kuma mun ga ga imaman su ne ake rawaito inda maganganu a wajen tare da cewa imaman da shi'a kullum suke magana a kansu wannan guda goma sha biyu kamar yadda akwai a shi'atu a imamiya isnai a shari'a akwai shi'a wanda take bin imamai guda goma sha biyu akwai kuma a shi'atu imamiya kawai shi'a wanda take karkashin imamai cewa wato su a gurin imamiya wannan imamai da suke jero sunansu gaskiya ne jikokin annabi sallallahu alaihi wa sallam hakika amma ba su ba su ce su imamai ne wanda bai da su ba kafiri su ba su faɗa ba amma shi a sun yi ruwayoyi da yawa da yawa ba sun mata musu cewa duk wanda bai yarda da su ba kafiri ne wanda na so da karatu muƙabala ta yadda ake so. Shai ban fahimta ba. ‘yan shi'a sun kafurta wasu ne. A, ai ‘yan shi'a a gurinsu, inda ba baka yadda da wannan imaman ba, baka yadda da ɗaya daga ciki ba, da da ka yadda da su goma sha biyu ne imaman. Duk da shi an kala-kala ne, alhamdulillah zaki kai duk ka san abubuwan da ke akwai shi kuma eh, eh, eh, malam. na zuwa. Shi'a. Na. Shi'a. Na. A wurinka ne kala-kala. ko dai a'a a wurinsu su ma sun san su kala-kala ne. Kuma suna su ma sun sani ai. Su ma sun san aki. Suna suna kafurta juna ko suna kafurta muka ke magana. A guri to akwai kalman da suke faɗa wanda su ma za ta iya komawa kan wa'inda a cikin su da kalman kafircin da ta iya komawa kan wasu firka wasu ƙungiyoyi na shi'a din. yanzu misali ba ni minti ɗaya zaki yanzu misali kamar imamiya isne a shari'a eh. a gurin su duk wanda bai yadda da ɗaya daga cikin wannan imamai goma sha biyu ba kafuri to kuma a ƙungiyoyi na shiya akwai wa'inda ita kanta imami imaman an samu saɓani tun daga zaidiya kai tun kai tun bayan rasuwan sai na almakar ramallah wajawo akwai wa'inda su a gurin su imam a gurin su daga sayyidina aliyu karamallah wajahu maganan karnan yana da muhimmanci shehi yana da muhimmanci in an ce imaman nan kamin gaba abin da sarki na tsaye da kai kai hakuri kai hakuri kamun ka ci gaba an ce imaman nan mu duba irin waɗanda kafurci da suke kafurta mutane waye mu imaman nan sun dace a yadda da su in ba yarda da su ba lalle an fita cikin musulunci an koma kafurci ko dai a su wane ne wannan imaman tilas a yarda da su ya kamata mu sani ya maulana eh, lalle a gurin shi'a isnai a shari'a su kan dole ne mutum ya yadda da waɗannan imaman idan da ne yadda da dama guda goma sha biyu ne da zai yadda da sha ɗaya bai yadda da ɗaya ba kafiri a gurin su sai ka yadda da su duka kuma ruwayoyi na nan a cikin littattafansu haka ne ta ma duk wanda ma cewa suke duk wanda ma ya kira ma kansa imani? Ya ce shi imam ne ma'ana shi halifan annabi ne Ya ce yana daga cikin wannan goma sha biyu kuma baya daga ciki suka ce ko to ko dan Fatima ne shi ko dan Sayyidina Ali ne ko dan Annabi Muhammad ne kafiri ne shi a suka wannan kalma suka yi ko dan na na Fatima ne ko dan haka ne suka ce wai ko dan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ina da ina da ruwayan a littafin wanda ranar ma karatu na gaba da ta zo wajen da izinin Allah wanda suke ce walau iniyan ina zuwa zaki eh. walau iniyan alawiyyan muhammadiyya ko ini an ce ini dan Fatima kenan ko alawi dan sayyidina Ali kenan muhammadiyyan ko dan annabi Muhammad ne in dai baya ciki wannan goma sha biyu yace shi na daga ciki to kafiri haka suka faɗa Eh, shi dai imamai goma sha biyu nan suna da muhimmanci sosai ke wato e, a gurin shi'a a gurin shi'a ko da ɗan fat ai babi guda suka yi babu man an kara wahidan min al'aimmaci min ahalil baiti babu wanda ya mushin ɗaya daga cikin imamai daga cikin ahalil baiti wato daga cikin jikokin annabi a cikin jikokin annabi ma an mutum ya musanta ya fita daga musulunci to ina kuma wanda ba jikokin annabi ba hmm. sabiya a raka wannan magana to wannan magana kuma in ka bi ta za ta koma ne gaba ɗaya ka rushe sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kaɗan daga ciki eh, sai kaɗan daga ciki wanda suke ce sun bi sai na Aliyu kamar mikidadu kamar Salman al-Farisi kamar Abu Zar Jifari. duk da wani ruwayan kuma sukan faɗaɗa kamar waye sukan ɗan ƙara sukan kai gaban goma sha da shauransu a cikin sabai sukan ce ban da wani ban da wani ban da wani haka ita kanta wato zaki ita kanta shi'a wato imaman ma an yi saɓani a kansu sosai ma su ne a shari'a sun jero ne tun da kan sayyidina aliyu karramallahu wajahu na ɗaya sai sayyidina Hassan

alawiyan muhammadiyya ko da dan fatima ne ya saba wa wani goma sha biyu nan bai dar ɗaya daga ciki ba eh ya fita daga musulunci amma kamin in tambaye ka wannan question bari mu ji su wa'annan imaman imaman yana fara kan imam ali kace ko eh bari na dauko littafin dan nan yi shi a jere minti daya okay lalla malam zo karke min kar iska ya daga lalle amma a cewa na ai ina jin 'yan shi'a suna jiro wa'annan imamai bimana ya danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma ya danganta da imam ali ya danganta da ranar fatima to wai ko da dan annabi to ai na gani daga wurin aka ɗauko abin ko gaskiya is so confusing yana da akwai confused a cikin wannan amma shi brandon wai na ta tafan shi'a kuma da mu ji shayi mu samu hakuri Allah ya gasa da shi ne to sai da mun wannan hankali kar wannan abin da fita da akwai shafin da na zoro shi. shirye yake. Kun ga ce a ah, ku bari littafin ya ɗauko shi ma ya karanto shi a hmm. wallahi zaki ko da yake ban zo da niyan dan karanta wannan ba eh, amma shayi ko da ba a jere ba da a karanto mana eh. ko da ba a jere ba to ima to imaman dai sun fara daga kan malaka ko da dan duba ko da joni suna yake ba tsira da ke da wannan karkai takaddan ta kowanne karkai takaddan sai ta wannan ana rike shi ah. ba rike karkai takaddan ya fita ina ga maka ga wannan ma akwai takarda su fada in ba gani ba kuma bari na to shikenan zaki eh na farko dai dama a wurin imami wanda duka shi'a sun yi ittifaki akai duka rabaraban raben shi'a guda ashirin da hudun nan duk da a ƙaramin rabaraban su kenan amma aka buɗa ta kan kai ce saba'in da uku ma ko saba'in da ya wuce haka to amma duka abin da aka ittifaki duka shi'a an yi ittifaki imami na farko sai na alin Okay. Imam, eh. Ali. ok Sayyidina Sayyidina Ali. Na biyu Hassan. Na uku Sayyidina Husaini. Din da dai barin ce daga Sayyidina Hassan din ma akwai sabani wani sa'i. To daga nan sai akwai Muhammad al-Baqir, akwai Ali Zainul Abidina, akwai Ja'far Sadiq, akwai Muhammadu Rida akwai Musa Kazim akwai Namadu Muhammadu Bakir ko akwai Ali eh, eh. Zainal Abidin eh, akwai Ali Zainal Abidin ka su sunansa ko to a kowane takardar haɗa mun shi da abin da ke jikinsa na wannan wato wa'in nan dai su eh. shauran zuwa guda goma sha biyu yawa wayannan su ne imamai wa'inda a wajen isne a shari'a su ne goma sha biyu wanda duk bai yadda da su ba kafiri ne inda ko da da ka yadda da ɗaya a yi musu ɗaya ko kuma ka ɗauki matsayin ka ce ma ɗaya ka ɗauki ɗaya daga ciki ai ka ɗauko wani wanda bayi cikinsu, ka ce shi imami ne kamar yanzu yanzu misali mu a wurin mu na bakar shi ne alifan annabi da farko sallallahu alaihi wa sallam sai na umaru sai na usmanu to sukan zo duk da anan ma akwai wata magana da sukan kafa hujja ma mu amma da yake wannan maganan wata makami ne ba sake ta anan bala Allah wata ran magana da abin nan wani zai iya ɗauko mu sai ni kuma in ɗauko ta eh sabila da haka a wannan imamai goma sha biyu a gurin su duk wanda bai yarda da su ba duk da a cikin shi amma ai imaman akwai saɓani kaga man zaidiya su a gurin su zaidi shine dan ina tsaman Muhammad al-Bakir ne ko ko ai dan Ja'far Sadiq ne shine babban ɗansa to shine halifa na farko daga bayan duk su daga cikin shi'an suka masa tawaye sabiya da ya ce shi ya yarda da sayyidina Abubakar da Umar bai ga laifin su yasa zaidiya su ne suke kusa da sunna su ba su da zagin sayyidina Abubakar da Umar ba yawa a wani bayan an ce da na Usman a wani kuma an ce a na Usman suna ganin suna daga cikin wanda suka faɗi maganganu mara daɗi a kansa duk da a cikinsu akwai a wannan menene wata firka din nan ita kuma tana zagin har sai da abubakar amma mafi majoritin zaidiya su ba su zagin sai da abubakar da umar sun yarda da su to zaidu a nan ma ya suka masa ta suka ce ba a cikin imamai shi yasa a cikin imamai ana jiwar baraka jance da zaidu ba kuma shi ne babban ina tsama in ba na yi kure ba Allah ka sauro ce na faɗa abin da tunda ba wai na haddace abin amma a rubuce ne din na san na karanta ba shakka dan iya kawowa to amma ina tsammanin dan farin Sadiki ina tsammani kada su zo su ce ai ba wai na sai da na san yawa ina abu nan ban haddace yadda ya kamata da kayi ba amma tana nan a rubuce kuma su san karatun hmm. haka ne sabi da haka a nan kuma maganar da muke gaya musu mukan ce ya yada a wanda shi malamin umar a ya sani mun shayi mukabala da shi akan haka duk da mukan ce ta yaya ne imaman da a ce dukkan ƴaƴan sayyidina Usaini ne babu ɗan sayyidina Hassan ko ɗaya bayan kuma yana da ƴaƴa wannan mun tuhuma ne wanda mukan wajja ta zuwa ga shiya. wato imaman da aka doki duka duk da sayyidina Hassan yana ciki amma ba ƴaƴan shi ko ɗaya duk jikokin sayyidina Usaini afwan duk jikokin sayyidina Usaini ne duk jikokin sayyidina Usaini babu ɗan sayyidina Hassan ko ɗaya alhali kuma ɗan Muhammadu ɗan ɗan Hassan ma shi ya fara haɗa kai na neman kwato yanci ma baiti a gurin bani umayya har zuwa kan daulatul abbasiya wanda su ma sharifai ne kuma da suka karɓi mulkin ana munna sai kuma suka zo suka sake sa ainihin duk wani sharifi alawi don da tsatsansa tojin na ali ne zuwa sayyidina fatima sun tsane shi wanda muhammad nafsu zakiya dan na hasan a da abdullahi kamil shi ya fara ma gwagwarmaya na karɓo yanci ma'ahalul baitin annabi da kuma wato shauran jama'an gari mutane da suke tare da jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wajen yaƙan bani umayya bisa zalunci da suke yi har zuwa kan daular amma kuma bayi daga cikin imamai wannan yana daga cikin kalubalen da su duk da kan ce wai ai imaman nasi ne tun daga annabi kai kan ce tun daga annabi adamu ma haka wani yin suke faɗa nassi ne a rawaice daga Allah ne daga manzo Allah duk wanda bai ciki bai ciki mukan ce to suna nufin annabi wato ya gwada jikokin sai na san babu ko ɗaya kenan a cikin sa kuma bayan sai na san yana da 'ya'ya su ne kakannin su Shehu tijani radiyallahu ta'ala mu mm. wannan yana daga cikin tufa da muke da muke musu yauwa kuma ita kanta shi an gama ko inda an yi sabanin imaman da ce daga wani sai wani ne daga wani sai wani ne daga wani to kaga wannan da suke magana duk wanda ya kira imamanci wanda ba ya cikin imani kafiri ne shi wanda ya dado wasu da bai dado wasu ba kafiri ne kaga ya koma kan wasu firka daga cikin yankin shi'a din wanda idan karatu ya bada dama za mu iya ɗaukowa mu karanta wane ya tafi akan wane ne imani daga wane sai wane daga wane akwai saɓani mai yawa a cikin imaman amma wa'innan sha biyu da suka fi suna da isne a shari'a imaniya ismai a shari'a suka fi yaɗa sunansu mu ba muna musu ba jikokin annabi ne jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam amma yawancin maganan da ake danganta musu ƙarya ake musu ko shi a sai ko ka da bari wannan magana ake kamar wani irin magana ake gaya musu ya zama ƙarya yanzu misali kamar cewa in ka yadda da ɗaya baka yadda da wani ba mutum ya zama kafiri annabawa kenan annabawa hmm. kenan nan bare ba su faɗa ka ba da kuma cewa duk wanda ya mutu bai san imamin zamaninsa ba shi ma ya mutu irin zamani ya mutu irin mutuwa na kafirci da munafunci ah, wato cikin zamanin nan akwai imami kenan da wala ai dama a gurin su eh akwai imaman guda goma sha biyu har zuwa abun nan har zuwa imamul mahadi shine na sha biyu zai bayyana wato bi mana wanda imamin da ke yanzu haka in ni da kai kamar misali ni da kai ba mu san su ba in mun mutu mun mutu kafirai ke wurin su mun mutu mutuwan kafirci da munafunci ruwaya ne a daga cikin littattafan su ba kuma ruwaya guda ɗaya ba to sha Allah da abin da ran faɗa ba ran musu ba insha Allah masha Allah na'am in ci gaba sha karanto mana shayi na'am to alhamdulillah yanzu da mu shiga karatunmu mu na tabbatar da zagin sahabbai a cikin littattafan shi'a wanda kamar yadda muka faɗa a shimfiɗa shi ma sarki zaki ya faɗa muƙabala bata tafi yadda ake so ba kuma wato shi ya sama ga dole mu zo mu tun da mun yi bahasi mu karanta ba don kuma kuma mu abin da muke nema a gurin su kawai su daina maganan cewa ba su zagi sahabbai su daina faɗan haka domin ɗazuma na ga ɗora a shafinka na ga nan zagi kuma yan shi'a ne mun ga wanda zai musulunta ga abin da ake faɗa san da ya la'anci Abubakar da Umar mun ga kuma wani babban malami daga bangaren su ya fito yana kiran Abu safiyan da Aisha da ai da eh, Muawiya afwan kuma da awwalan da sani wanda so da yawa sun ce awwalan farko da sun ce awwalan ma al'an awwalan dai da yawa ana nufin sai na Abubakar ne Allah ya kiyaye mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kiyaye mana imanin mu to karatun da dan yi wannan dan tashi da kan hadisin da ranar na fara gaya ba shi babban malami malam Umar al na wanda ita nake so in karanta karatu na gaba kuma in Allah da zan zo da sunayen imaman nan da kuma wanda bai yarda da su ba a cikin littattafan su insha Allah da mu zo mu karanta in Allah ya yarda alhamdulillah wannan ruwaya dan da dan dauko ta daga farko kamar yadda ranar na fara karantawa idan mutum ya duba biharil anwari shafi a juz'i na talatin shafi na ɗari da ashirin da bakwai daga ruwa a daga hadisi na bakwai wanda aka ce daga irshadin ulubi bi hasbil isnadi shi bihar al-anwari muhammadu bakir al-majlisi shi yayi wannan littafi bihar al-anwar wajen bolin ɗari ne da wani abu ya yi ta ko da sha hudu ne ko da sha biyar ya yi ta idan mutum ya duba bolin na jiz'i na talatin shafi na ɗari da ashirin da bakwai ya ɗauko wannan hadisi daga irshadin kulubi ya shafe isnadin hadisi ya ce martu'an hadisi ne marfu'i da ya raf'insa kawai ila abdurrahman bin ganin al da zuwa ga abdurrahman bin ganin al hatana ma'azi bin jabal wahina mata kanat ibnatuhu tata ma'azi bin jabal yace yayin da a da yayin da ma'az bin ya rasu yar shi wannan abdurrahman bin ganin din tana auren ma'az bin jabal ma'az bin jabal babban sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana afqahu ahli shami wa ashaddu ijtihadan ala shi bayar al-anwar yake dada bayanin shi Muhammad bin Ganam Abdurrahman bin bin Ganam yace ya kasance faqihi ne yana daga cikin masana addini na mutanen sham kuma shi ne ma mafi tsananin koko mafi kokarin mutanen sham wajen gano hukunce-hukuncen addini wato don ya gwada maka cewa wannan hadisi ne wanda ko mu ce mu da mu kira ta da labari labari ne wanda aka kiro ta daga wajen ana gani wato mutum ne wanda yake mai sika wanda yake amincacce yace mata ma'azu jabalin bi da'un fa shahidti yawma mata yace ma'az bin jabal ya rasu <clears throat> da annoba ni kuma na halarci ranan da ya mutu inji shi abdurrahman bin garba ma'ana sirikin shi sirikin ma'az jabal ne sirikin wannan babban sahabi ya halarci lokacin da ma'az jabal ya rasu wannan su mutashagiluna bi da'un mutane sun shagala da annoba ma'ana hankali ya tashi ana ta mutuwa an sai da annoba ya zo kala yace ce wa na hina Ya yace na ji shi yayin da aka halarto masa mutuwa walaysa fil baiti gairi wa zalika fi khilafati umar bin khattab fa samituhu yaqul yace babu kowa a gidan bayan ni ji shi wannan sirki nasa yace babu kowa a gidan sai sai shi yace na ji shi yana cewa lokacin da bai mutu waililli waililli fa qultu fi nafsi ashabu da'un ya hazuna wa yaqula yaquluna al'ajiba yace sai da yana ce kaito na kaito na azaba azaba azaba sai na ce ah na faɗa a raina na ce ya da yi mu abucin annoba wanda annabi annabi ya ce wanda ya mutu annoba ya mutu shahidi ya da kuma ya dinga faɗan irin wannan yana sutayyan banza wanda bai dace dinga faɗan haka ba yana faɗan ababen mamaki yace fa qultu lahu sai nace masa atahazi shin kan surutu ne kake yi ne kala sai yace la ba surutu nake ba rahimakallah yace ma wannan siriki nasa Allah ya maka rama ba surutu nake ba qultu sai nace masa to fa kalimata bi'una bil waili was subur yaya kake kira ma kanka wailu jama'a ku yakuri na ce gun shek malam brandin Assalamu alaikum Sheikh Burhanuddin. To mu ya kuri kamin Sheikh Burhanuddin ya dawo. wani daga cikin sabai na samu shi ma ya yi haka an hana a duba littafi an hana wani ya jawo wani baki idan azumi ya kare kai kar a tambaya na sallama ya ci wai da ya ci me ya zama ya yi daidai da karamin almajirin almajirin shehu tijjani almajirin shehu tijjani shehu ibrahim kaula ne mu kuma kananan almajirin shehu ibrahim kaula ne ba manyan ba ne duk wanda ya daidai da mu ya zaki ba na jifa a network gunka ne Guri na ne eh, barin saukan sake barin saukan sake a ruwa. da to bismillah shek yawa sabila alaka <clears throat> sai ce abin da yasa nake kiran azaba da halaka na zo zani ya fito na bismillah bismillah dan gyara kullum na zo zani ya fito ya dan mun sai yace yace sabila da nayi mubaya'a wa na wajen na limuwalati adullah ala waliyillah yace sabila da nayi mubaya'a wa makiyin Allah akan masoyin Allah shi yasa nake kiran halaka halaka a faƙultu lahu sai na ce manhum suwaye kuma makiya Allah waye makiyi Allah kala yace muwalati atiqan yace mubaya'a da neman sayyidina abubakar wa ruma'a da ruma'a kamar yadda na faɗa ranar a ruwayan haka suke kiran sayyidina umaru da ruma'a ala halifati rasulillahi wa shihi ali bin abi alayhi salam yace sabila da na musu mubaya'a ma abubakar da umar su maƙiya Allah ne na bar masoyin Allah shine waliyin Allah kuma wasiyin manzon Allah halifan manzon Allah wanda da annabi da rasu ya ce in na rasu ga halifa na yawa a daga wannan abun nan da Allah malaza daga wannan wannan jaka ko igiyansa ne da dan yi yawa saka shi ya ce sabila da haka shi yasa na zamo da dun mutu ke faɗan haka na'am qultu ya nace innaka Ya gashi kuma ka gano kana wasu manyan maganganu faqala ya ce yabna ganami ya kai ɗan ganin wallahi ma a hajiru hazani ya ce wallahi ba wai zafin ciwo ne ya sa nake faɗan wannan magana ba ya ce hazani rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa ali bin abi talib alaihi salam ya kula ni ya mu'az abshir bin nabi ya ce ga mutum biyu nan gashi nan manzon Allah ne da sayyidina aliyu suke tsaye a kaina suke ce mun ya kai mu'azu ka yi albishir abshir bin nari anta wa ashabaka ka yi albishir ma kanka kai kanka kai albishir ma kanka kai an wuta ne ka yi albishir ma sahabbanka kuma su ma dan wuta yan wuta ne su sai ce a falaisa kultin in mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam au qutila zawainal khilafata an ali bin abi talib sai ce wai shin ba ku zama kun ce in na mutu annabi ne yake gaya mu'azu wannan magana ba ku zama kun ce dama in na mutu ko in an kashe ni kamar yadda ranar na faɗa dama a ruwayansu sai da na aliyu karamallah wajahu ai annabi sallallahu alaihi wasallama guba aka ba annabi ya ce mutu kuma eh. guban nan a cikin sahabbai ne wasu suka ba shi guba ah. to wai annabi yana gaya mu'azu sai ya hakuri ya hakuri a fahimtar 'yan mm. shiya ko dai fahimtar kowa? A fahimtar 'yan shiya akwai wata ruwaya a gurinsu da suke faɗan cewa guba aka ba annabi. Eh, kamar yadda a tafsiri ne ma yanzu cikin wani ɗaya daga cikin shagunan tafsirin bayan mun faɗi sunansa ba amma haka take yawa haka take muna da gurus, insha Allah <clears throat> da wanda kuma suka bashi guba tabi'a kai annabi yake cewa azu shin ba ku ce in na mutu ko kuma an kashe ni da ku taro halifanci ku hana sayyidina ali bin abi talib ba falam tasil ilai bara ku ba mu sayyidina ali wato halifanci ba fatama'a fatamata a falam tasil ilai fatamatu ana wa atika wa rumahu ni da umaru ni da atiku da rumahu mun taso wa abu ubaida da abu ubaida salimin da salim mu muka haɗu muka yi wannan magana in ji shi mu'azi ke ne yake gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce qultu sai shi ibn ganamin yace da shi ibn ganamin yake faɗan haka ai shi mu'azi yake gaya ma Ibn ganamin ga abinda ya gani ga abinda kuma annabi yake gaya masa sallallahu alaihi wasallam kala ya ce qultu sai nace mata ya mu'azi yaushe ne kuka haɗu kuka yi wannan magana Mm. Kala ya ce fi hajjatul wada'i ya ce a hajjin ban kwana eh. ya ce a hajjin ban kwana muka muka haɗu muka yi wannan magana. Ƙulna ya ce ya ce muka ce da ta zaru ala damu wato damu taru mu yi keniya a kan sai na alibari ya halifanci ba. Fala yana lil khilafata bare ya samu halifanci ba mahayaina matukan mun rayu. Alamma qubila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi yayin da Allah ya karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan a tsira da amince tabbata gare shi da iyalansa qultu lahum yace ni inji ma'az yace ni nace masu sai da na abubakar ana afiku ni dan isan muku kaumi al-ansar ni dan isan muku mutane na mutanen ansaru fakuni quraishan ko kuma ku isar min quraish wato ni dan gama da mutanen madina ko kuma kuma gama da mutanen makka summa da autu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai na kira na kira mutanen ansaru mutanen madina inji shi ma yace nace ku zo ku zo ku zo ku yi magana da ku akan alƙawarin da muka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza hadha allazi alaihi ya zuwa abin da muka yi alkawari akai na bishra bin sa'id wa usaidu akan da alƙawarin da muka yi akan bishir bin sa'id da usaidu bin husayn a baya ani ala zalika yace sai mutanen madina suka bani haɗin kai akan haka fa qultu ya ma'azu yace sai nace ya ma'azu innaka latadi sai nace kai ma'azu maganan kan nan inji shi ibn ganin yace nace ma'azu maganan kan nan yayi girma ina ganin zafin ciwo ne yake haka kai sa ta haka yace fa al saka haddahu bil ardi yace kawai sai na ga ma'azu ya kafa kansa akan kasa fa ma zala yad'u bil waidi bai gushe ba yana kira yana azaba azaba wasu buri yana ce halaka halaka hatta mata har ma'azi ya mutu abin da yake faɗa kenan kaga wannan ruwa yana gwada ma'azi bin jabalin ya mutu yana ce halaka halaka azaba azaba ta tabbata gare ni ya mutu kaga bai mutu da kalmar shahada ba wannan sabon manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam gashi kuma can baya an ce annabi ya gani da sirina ali suna ce yayi albushir mawane yayi albushir ma malan zazo a dan gyara mu kyamarar nan naga wani zane

yabna qais bin hilal adam sai shi ibn ganamin dama yana gaya ma wannan yana faɗa wannan hadisin ne ma qais dan hilal yace ma haddathtu bi hadal hadis yace ban taba gaya ma wani wannan hadisin ba ya kai shi yace illa ibnati yace sai ɗana yace ɗana ko ita ne nake gaya mana na taba gaya mata wannan hadisi abin shi ko ya kafin mutum na na sanar ina ne zamani ko kuma da a yi haka Sabi na ne mai zanen mai kyau. Ha, ko an kashe wuta ne, akwai wutan da aka kashe. Ko da kuma da wutan da ta can. wannan wani zane ne kuma ko zai bismillah bismillah ah. muna wala na kaka yawa mm, wato hasken ne ya zama yana ɗan abun nan eh mu muna jin ka to kenan sai da raka ce bai gaya ma kowa ba sai yarsa ita ne matan ma'azu bin jabal mm. wa rajulan akhar da wani mutum daban fa inni fazitu shi da ganin ya ce wallahi na birkita min mara aiki daga abin da na gani na mutuwan mu'az ibn jabal ko kuma sami'tu min mu'az abin da na gani da abin da na ji gare shi yace abin ya ya burkita ni kale yace fa hajjatu yace sai na tafi aikin hajji ji shi ibn ganin walaqitu alladhi gammada aba ubaida wa saliman fa akhbarani annahu hasala hasala lahuma zalika inda mutima yace sai na haɗu da wanda ya rufe idan Abu Ubaida bin jarra. sahabin nan na annabi yace na haɗu da shi wanda lokacin da Abu Ubaida ya mutu ni shi wannan mutum wannan tabi'in shi ya rufe idansa ko kuma sahabi ne yace da Salim shi ma Salim din sahabi ne yace na haɗu da wa'inda dai su Abu Ubaida da Salim suka rasu a gabansu sai suka bani labari cewa irin abin da suka ji ya faru da ma'azi bin jabal tun da sun san ni sa ne ni kuma na ga mutuwansa ce suka ban suka ce iri ɗaya da abin da ya faru da abu ubaida da salim irin mutuwan da ma'azi yayi haka su ma suka yi yace falam yazid yace lam yazid fi harfan wa lam yanqus harfan yace ba su ƙara harafi ba ba su rage harafi ba irin yadda na ga mutuwan ma'aza haka su ma suka bani labari irin mutuwan abu ubaida da salim eh ce ce ka annahu ma qala misla ma qala mu'az bin jabal suka ce yin irin abinda mu'az bin jabal ya faɗa haka su ma wa'annan mutum biyu suka faɗa wa'annan sahabbai haka suka mutu suna kiran azaba da halaka sai na ce masa misla ma qala mu'az wa qultu yana ce awalam yuqtal salim yawmat tuhama yace shehi bin galimi ya tambayi ɗaya daga cikin wanda ya ga rasuwan salim nace ah shin ba salimu kashe shi ake a yau tuhama ba yakin nan da aka je na tuhama ba anan aka kashe shi ba ma'ana ba shahada yayi ba kuma kai ka ce kai ka rufe idansa kale ya ce a ah, bala haka ne anan aka masa rauni walakin na sai dai ita mannahu mun ɗauke shi wa biyi ramakon akwai sau a yakin tuhama aka kashe sani wannan sabi na annabi amma rauni aka masa raunin da zai iya mutuwa bai cika a filin yaƙi ba in ji shi wanda ya ce ya rufe masa idan ya ce sai muka ɗauke shi muka kai shi gefe da sauran numfashi gare shi to shi yasa ya ce sai ya dinga faɗan wa'innan maganganu kaga wato duk da a filin yaƙi ne masahabin annabi ana cire masa shahada ana gwada cewa an kai shi gefe da sauran rai shine ya dinga faɗan wa'innan maganganu ga halaka ga halaka ga halaka ga azaba ga azaba haka shi ma ya mutu Allah ya kiyaye mu ya ce kala sulaim ya sulaim ya ce ba haddastu bi hadisi ibn ganamin haza ya ce sai na ba da labarin hadisin ibn ganamin wannan na mutuwan Ma'azin ɗin na ba da shi wane muhammad bin abi bakar akwai muhammad dan na abubakar sai na fashi labari in ji shi sulaim ya ce na ji ba abin da Ma'azin ya faɗa ya ce ga irin mutuwan da ai ga abin da ibnu garami sirikin ma'az bin jabal ya gaya min irin mutuwan da ma'az bin jabal ne shine sai gaya muhammadu dan sirina abubakar faqala li yace sai muhammad dan sirina abubakar ya gaya min nima inji shi sulaimi kenan yace sai yace ukutum alayya yace dan Allah ka boye mu kaman lisanil hal duk da a kalmar larabcin babu dan Allah amma dai yace ka boye mu dan mutumin da zaka gaya masa babban magana zaki ai ko da baka ce masa dan Allah ba amma ka ce ka koye mu wannan magana don me fassara iya ce dan Allah ka koye mu ba laifi yace ka koye mu wai Muhammad dan sayyidina Abubakar ba zai ba ma Sulaimu labarin shi ma rasuwan babansa sai yace amma ka koye mu ka koye mu wa shahada ka shaida anna abi haqiqa babana mhm. al'ala inda mautihi misla maqalati ai babana lokacin da zai mutu ya faɗi irin abun da yake faɗa haka shi ma ya dinga faɗa yana kiran halaka da azaba faqalat aisha yace sai aisha ya da dama ita aisha ita ce ta ci gaba da muhammad dan sina bakar tace sai tace inna abi hajur kai babana yana jin zafin ciwo ai zafin ciwo ne yasa shi yake faɗan wannan sina bakar kenan magana yace haka aisha ta faɗa wai shi muhammad dan sina bakar yake ga musulmi kenan cewa ai da babana ke faɗan irin wannan halaka da kaza kaza sai aisha ta ce a'a ai zafin ciwo ne yasa shi ce faɗan wannan magana sai ta ce kala Muhammadu Muhammadu ya ce falakitu Abdullahi a Umara fi khilafati Usman sai sai Muhammad sai ya bakare ce sai na haɗu da sai na haɗu da Abdullahi ɗan Sayyidina Umaru a zamanin halifancin Sayyidina Usman wa haddastu bima bima sami'tu min abi sai na ba shi labarin abin da na ji lokacin da baba na dai mutu ga irin mutuwar da yi inda mutu ba kastu alaihi ada amma sai na roƙe shi na roƙe alƙawari na yi alƙawari da shi akan bare faɗa ma kowa ba in shi Muhammad dan Sina Bakar yake ce ya gaya ma Abdullahi dan Umara cewa ga irin rasuwan da baba na yi amma kaman alƙawarin ka faɗa ma kowa muna tare ko zaki muna ta wato in yayi alkawari bi ma'ana ya so ba alkawarin kenan hello na ya mola kana ji na ai ni ba ni jin ka ni kuma amma ku kuna ji na eh mu muna jin ka amma ya kamata ka ji ni to ni kuma ni ba na jin ku kuma amma bari in ci gaba tunda ku kuna ji na tunda ku kuna ji na bari in ci gaba yawa <clears throat> a yace to a zamanin yace sai ne alƙawari da shi ji Muhammad dan Sina bakari ya alƙawari da Abdullahi dan Sina Umar akan cewa fa kasta lil ada wal misa na riki alƙawari a gare shi alƙawarin kuma wanda take hada da rantsuwa Allah ya Allah ya tuma alayya sai na roƙe shi ne alƙawari da shi cewa Allah dan Allah ya mun alƙawari ya mun rantsuwa shi ma Allah ya tuma alayya ba dai ɓoye min labarin da tsohon babansa ba tun da ni ma na gaya masa na nawa na mahaifina sai na abubakar faƙalali sai ya ce min faƙalali ibn umara eh abdullahi ɗan umar ya ce min hukutum alayya ya ce to ni ma ka ɓoye min ya ce fa wallahi shi sai na shi abdullahi ɗan umar ma san da ya rantsuwa ya ce na rantse la Allah laqad qala abi misla ma ƙala abuka wa ma zada ya rantse da Allah ya ce wallahi babana lokacin da zai mutu irin abun da babanka ya dinga faɗa na halaka da azaba din nan haka shi ma ya dinga faɗa irin abun da babanka kaga mutuwan iri ɗaya kenan ya ce wa ma za da wala na ƙasa ya ce bai ƙara ba bai rage ba irin yadda ka gaya min haka babana ni ma ya mutu sun mata daraka ibn umar ba'adu sannan bayansa sai sai na umar dan dan umar abdullahi bin umar ya sake samun muhammad sai na abubakar wata hawaba sai ya tsoratar da shi yace an wata hawaba an ukubira bizalika ali bin abi talib alayhi salam sai ba shi ya tsoratar da shi cewa kada ku yadda ya gaya wa sayyidina aliyu wannan labarin mutuwan babansa da na babansa shi ma kada ku ya gaya wa sayyidina ali ba lokacin tunda an ci lokacin alifancin sayyidina usmanin kaga wannan yana gwada cewa dama akwai ruwa da yake gwada cewa ai an tafi ne sayyidina ali ya tafi ne yana gaba da sina bakar su sina bakar suna gaba da shi biya da yana kukan sun zalunce shi sun ɓace masa halifanci biya da haka abin da yasa yace Muhammad dan sina bakar kada ya bada labari ai shi Muhammad dan sina bakar ya tashi a gidan Sayyidina Ali wanda a nan ma wannan wata karatu ne wanda mukan kalubalanci a, ka san shi Sayyidina Abubakar fa da ya rasu matansa Asma'u binti Umaisin, matan Sayyidina Abubakar Sayyidina Ali fa ya aure ta shi ne ta tafi gidanta da Abdullahi Muhammad ai ta tafi gidanta da Muhammad dan sai na Abubakar shi a gidan sai na Ali ya tashi na'am to dan Allah zaki taya wanda ya masa bacin halifanci har aka rubu baran baran har ake ci a musu bishara da wuta ne ta yaya dai zo ya auri matansa kuma kana ganin haka dai yi hmm. wanda akwai abun mama akwai abun duba a ciki kuma ɗansa ma ya tashi a gidan to shi yasa yake ce to kada fa ka ba da labari ba sai da na Ali wannan rasuwa na babana da na babanka irin mutuwan da suka yi yace lima alima min ubbi lahu wan qida ilai yace sibiya ci sai na umaru ai abdullahi dan umara ya san soyayyen muhammad dan sina abubakar ya san soyayyen ana ci na ko ana jinka ana jinka na yace to ya san soyayya na da sayyidina ali in ji shi Muhammad dan na abubakar da kuma yanke lamari na zuwa gare shi shi yasa yake ce mun kada na ba da labari masirina aliyu innan faƙala ya ce sai ya ce mun inna ma kana ya jiru iya haka ko ya kasance zafin ciwo ne yake wannan magana fataitu amiral mu'minin alayhi salamu yace sai na zo ma sarkin mu'minai shi ma mata sai na fakar ne yace yazo gurin sarkin mu'minai shi ne sirina aliyu kenan karaman lawajahu fa habartu ma samitu min abi sai na bashi labarin irin abin da naji a gurin babana lokacin da ne mutu irin abin da babana yake faɗa wa ta Sani bi ibn umara ibn umara da abinda kuma dan umaru ya bani labari shine abdullahi dan sinan umaru ya bani labari na mutuwan babansa shi ma da gaya masa sayyidina ali qala ali alayhi salam sai sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yace kad haddathani bi zalika an abika wa an abihi wa an abi ubaida wa salim wa muaz man huwa azdaqu minka wa min ibn umara sai sayyidina ali yace masa ah ai ya bani labari wanda ya fi ka gaskiya ya fi ɗan umaru gaskiya ya bani labarin rasuwan abubakar da umar shine babanka da baban ɗan umaru shine sinafaka da umar da salim da abu ubaida ai da mu'azibi da jabal ai ya bani labari wanda ya fi ku gaskiya ya bani labarin irin mutuwan da suka yi sai na ce masa eh ma afwan wurin ya dan bace mun barin nemo wajen fakultu ya ce sai na ce masa wa man za ka yi amiral muminin wane ne wannan ya amiral muminin wane ne wanda ya baka labarin nan faƙala ya ce ba'al man haddasa ne ya ce sai ce mun shashin wanda ya gaya mun ya gaya mun faƙala ya ce ba'al man haddasa ne shashin daga cikin wanda suka gaya mun kaman wanda suka gaya masa da yawa kenan fa'arabtu ma ma'ana ma'ana ya ce sai na fahimci abin da yake nufi shi dai ko yace ce shashin wanda ya gaya mu ya gaya mu to shi Muhammad Nafira Bakar ya ce sai na fahimci abin da yake nufi shai akwai wani waya da shi ya kawo layin ko akwai wani waya waya na kan fakultu sai na ce sadakta sai na ce kayi gaskiya Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa qultu saddaqta eh nace kai gaskiya. Inna ma zanantu insanan haddasaka wa ma shahida abi wa huwa yaqulu zalika gairi. Yace ina dai zatan inna ma zanantu ni dai na zatan wani mutum ne ya baka labari. Wa ma shahida abi abinda babana ya fuskanta lokacin mutuwa. huwa yaqulu zalik wa huwa yaqulu zalika gairi domin wani na ma yana faɗa haka qala sulaim ne eh sulaim ce. qultu li ibn ganim sai na ce ma ibnu ganim mata mu'az bin da'un fa bima mata abu ubaida to an ce dai mu'az bin jabal ya mutu ne lokacin annoba da annoba ya mutu to abu ubaida kuma wani irin mutuwa yayi qala sai ya ce mun mata bi dubaila ya mutu ne da dubail wato masifa da ya mutu dai kawai da wata masifa yar karaman masifa wa qultu fa falakitu muhammad bin abi bakar shi sulaim yace sai na haɗu da muhammad dan bakar wa qultu ya nace sai nace masa hal qala sulaimu a shi ibnu ganamin ne yace sai ya haɗu da muhammad dan sayyid abubakar yace sai nace masa hal qala sulaimu sai ce shin sulaimu ya faɗa qultu libin ganami sai na ce ma ibni sai na ce li ibni ganami ya faɗa ma ibni ganami mata ma'az bin da'uni shin wai sulaimu ya ce ya tambayi ibni ganami ibni ganami ya ce ma'azi ya mutu da annoba wa bi ma mata abu ubaida da abu ubaida ya mutu kala ya eh, ce mata bin dubail ya mutu ne da masifa walakitu muhammadu bin abi bakar na haɗu da muhammadu dan sai bakar na ce masa har shahidta na ce masa hal shahida mauta abika gairuka wa akika abdurrahman shi sulaim ya ce da na haɗu da muhammad ɗan sai na fakar sai nake tambayarsa shin bayan kai da ɗan uwanka abdurrahman wa aisha da aisha wa umar shin bayan kai da aisha da umar da abdurrahman shin akwai wanda ya halarci mutuwan babanka ko sai na abubakar akwai wanda ya ga mutuwansa kala ya ce la ya nace masa a bayan mu hudun nan ba wanda yake irin mutuwan da ulti yana ce to wa han sami umiru ma sami ita shi Sulaiman yake tambayar Muhammad dan Sina baka shin kuwa dan uwanka Abdurrahman da sai da Aisha da Sina Umaru sun shin ji abin da babanka ko yake faɗa lokacin da ya mutu kala yace sami umiru darfan babakan yace sun ji wani gefen daga cikin abin da yake faɗa har suka kama kuka wa kala sai yace kalu ko ya jin ko ya suka cewa wannan zafin ciwo ne yasa shi yake surutayya zafin ciwo ne yasa shi yake surutayya kenan fa amma kullu ma sanitu ana fala amma yace musu amma dukkan abin da ni na ji ba duka su suka ji ba ni kan naji duk abin da ya faɗa lokacin da zai mutu amma su ba duka suka ji ba qultu sai nace to fallaji sami'u ma huwa abin da suka ji me su suka ji kana ganin me suka ji wanda kai ka san sun ji wannan Wanda iya abin da kai ka ji duka me suka ji kala ya ce lalle da afil waili sun ji yana kiran masifa yana ce azaba azaba usbur yana kiran halaka kala lahu umaru da suka ji yana ce azaba halaka wai sai na abubakar kare da dai mutum yana ce azaba azaba halaka halaka fakala lahu umaru wai sai na umaru ya ce ya alifata rasulullahi ya kai halifan manzala limata da du'u waidi wasuhur ya kake kiran alaka da azaba kale yace haza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ga annabi nan Allah da iyalansa tabbata gare shi wa ma hu abi talib tare da shi akwai ali dan abi talib yubashirani bin nari suna masa albishir da wuta wai abin da sayyidina ya ji da yake ce ya halifan annabi ya kake kiran halaka kake kira halaka ya tabbata gare ga halaka sai wai a Sina abubakar yake ce Sina Umaru? ai ga sayyidina ali ne irin dai na ma'azu bin jabal sayyidina ali ne da annabi suke tsaye suke min albishir da cewa dan shiga wuta dan mutu dan shiga wuta dan shiga wuta shine yasa nake kiran halaka halaka Allahu akbar wa ma hu sahifatu allati ta'adna alaiha fil ka'aba ga takaddan da muka yi alkawari a kaba a titul wada wanda annabi ya ce in bayan bayi nan mu ba da alifinci mu na ali ga wannan takaddan suna gwada min nan hmm. wanda muka walwara alkawari wa ya kuli yana ce min qad wafaita biha wa zaharta ala walillahi ka cika wannan takaddan ka cika alƙawari da ita kuma ka zo ka zo kake kai kai ka nemi taimakekeniya ka danna haƙƙi akan waliyin Allah annabi yake gaya masa na Ali ba sai na Abubakar ke shi kuma sai na yana gaya masa na Umar fabshir anta wa baka bin nayi fi asfali safili sai annabi ya ce kai albishir ma da wuta kai albishir ma abokanka da wuta ku ne da ku zama a cikin mafi fi asfalis safilina a cikin ƙasan ƙasa da ku da ku da goma wuta alamma sami aha umar yayin da umar ya ji wannan magana haraja sai ya fita daga gurin da sai na abubakar yake ya bar shi shida wa wai kula yana cewa inna wula la yazu wala zafin ciwo ne ya tashi yana surutayya yana manyan maganganu zafin ciwo ne kala sai ya ce la sai sai na ya ce la ba zafin ciwo ba bane wallahi la ajudu ba surutu nake yi ba ba za ku ji wani aina ka zabi yace mu sai na umar ina da ka je kuma ga umar kala umar umar yace kai bala ta ju ya da kai kace ba surutu kake ba wa anta sani isnaini isuma fil gai gashi kai ne na biyun annabi yayin da ko kasance a kogo kai ne na biyun da ku yi hijira kuma ka zo kana gida ka mutu kana faɗan wannan maganar ya da ce ba surutu kake ba za zafin ciwo bane wai sai na umar ya ga masa haka kala sai sai na umar sai na bakare ce al'ana aidan yace yanzu kuma yace awalam ka? anna muhammadan walam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai sai na bakar yake ce ma sai na umaru shin ban baka labari bane ban gaya maka bane shin ban gaya maka ba cewa ai lokacin da muka kasance anna muhammadu hakika anna muhammadu wai walam yaqul rasulullahi wasa sallallahu alaihi wasallam wai sai na abubakar a lokacin ma bai ce rasulullahi ba bai ce anna rasulullahi ba wai ya ce anna muhammadu wato kamar yadda kafirai dakacin da su kira annabi ya ce muhammadu wai a lokacin sai abubakar sai yake ce ma sai ba ba sai na ban ce maka muhammadu ba bai kira shi ma da manzon Allah ba wala mai ko rasulullahi bai kira shi da manzon Allah ba sai biya da bai ga annabin Allah ba ne uzubillahi Allah ya kiyaye mu Assalamu alaikum Ami. Assalamu alaikum Sheik. Kalali ya ce mun wa na ma fil gari ya ce ban baka labari bane lokacin da ni da shi muna kogo ya ce min inni a safinar da ja'farin wa ashabahu ni ina kallon jirgin ja'faru shi da ja'faru bin abi dalibin kanin sai ali ne ina kallon jirgin ja'faru kan kogi a lokacin Annabuwa ya gaya mutum na abubakar a lokacin suna cikin kogo lokacin da da hijira lokacin da suka je suka buya ce ban gaya maka ya gaya min yana kallon Ja'far da shi da sabansa kan teku ba na da jirginsa ban gaya maka ba yawa da jirginsa ga suna akan kogo a kan teku suna tafiya ta umu ga jirgin sannan tana iyo filbara a cikin kogo ba kultu sai na ce wa annabi arniha guda min ita fa masaya da hu ala waji waye annabi ya dauki hannun sa ya shafi fuskan sa annabi ka fuskan fa nazartu ilayhi na kalli fuskan annabi wa azmartu inda zalika wai a lokacin sai na ɓoye a raina wai sai na baka rai, ce wai ya ɓoye a ransa da annabi ya ce mutane su fahimci karatun da annabi ya ce masa ba sai na abubakar a cikin kogo ga ja'afar nan ina kallon sa a teku suna tafiya da sa a lokacin ja'afar suna can habasha suna hijira gashi nan na kallon sa suna tafiya a kan teku sai annabi ya ce kana magana ne zaki eh eh muna magana kana ji na to dole ne na saukan dawo tukunan ka. eh da yana da kyau barin saukan dawo jim abu mai kake fara jama'a ah, yan facebook kuna jina yan tiktok su suna jina yan facebook kuna jina. Thank you very much. Sheikh Tijan Ahmad na gaisuwa, Ajiya Amina Ahmad muna gaisuwa, Muhammad Muhammad uh, ah, na gaisuwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa salam rahmatullahi rahmatullahi barakatuh zaki maiki. Na masha Allah. Eh shai akwai wani igiyar caji a gaban ka. Su cire kan wani igiyar caji. Eh su cire igiyar. Ya eh. Ko dai kuma mun ci mara ko da yanke shi. Ta ga koya. Shi a samu reza a cire. Kuma shaka shi ka je ka samu reza gurin su ne sai zuwa yake ya yi duhu kan tabbas na da a gyara zaki barin dan karasa an je dauko abu da ci yawa to sai subhanallah ina wajen da nake nema yawa sai na bakar yace muna tare ina so a fahimci karatu na din sosai da yace masa ina kallon Ja'far da shi da sabbansa akan teku suna tafiya kaman kashafi kenan abinda waliyai Allah yake gwada musu abinda yake koyi duk da manzo Allah mu'jiza ce sai sai na bakar ya ce gwada mun su mana nima na gansu akan tekun sai annabi ya shafi ya dauki hannunsa ya shafi fuskarsa fuskan fa annabi annabi ya shafi fuskansa da kansa ya ce ni kuma ya na kalli fuskan annabi in ji sai na bakar yawwa sai ce sai na ga su jafar din ya ce to tun daga nan sai na raya a raina almartu sai na raya a raina cewa a uzubillahi billahi min shaitanir magana ta yi girma gaskiya uzubillahi wai annahu sahir a'udhu billahi a'udhu billahi wai sai na bakar ce wai tun da garin ya kulle a ransa ya fahimci annabi sallallahu alaihi wasallama a'udhu billahi a'udhu billahi subhanallah wai annabi wai abin da yake mummunan dai magana yawwa yawwa yawwa an gane yawwa yace yace kan zakartu laka zalika bil madinati wai sai na abubakar ce yana fuka bagagin mutuwa ne sai yake ce wai sai na ce ma ne yace sai na ce ma sai na abubakar ai na taɓa gaya maka wannan maganar tun a madina jima'a ra'ayi wa ra'ayuka annahu kaza yace tun daga nan da ra'ayina da nake dace muka fahimci cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam kaza ne maganan dai an san dai sahi da larabci a'udhu billahi minash shaitani Bakala umaru sai na Umaru yace ha ya ula'i ya kuwa innan inna abakum yajur wai sai na ya yace ma Aisha da Abdullahi bin Umar da Abdurrahman dan sai na baka Ya ce musu a ya ce musu hakika baban ku yana zazzafan magana faktumu ma tasma'u am ma tasma'una am ku boye abin da kuke ji gare shi kar ku je gari ku dinga faɗa ku boye la'alla eh, yashmat bikum ahlu ahli hadal bait domin kada a muku dariya ku mutanen wannan gida na Abubakar da iya muku dariya eh da iya muku dariya sun makaraja ya ce zai sai na bakar ya fita a ce na umar ya fita wa kharaja ahi yace sai dan uwana ma Abdurrahman ya fita wa kharajat Aisha sai Aisha ma ita ma ta fita li yatawaddu uli salati domin su je su alwala su zo su sallah to wanda suke ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana kuma wani sallah da su dinga yanzu ka fita domin su je su sallah fa asma'ani min qawlihi malan yasma'u to daga nan sai ni kuma babana tunda Abdullahi dan Muhammad dan Sina Bakar shine yake gaya ma Sulaiman wannan hadisi yace sai babana ya ji yadda ni abin da su ba su ji ba tun da su sun tafi alwala da zuwa su sallah ba qultu lahu sai na ce masa ma khalautu bihi ba qultu lahu sai na gaya masa lamma khalautu bihi sai na faɗa wa babana yayin da na kaita daga ni sai shi sai na ce masa ya abaci sai na ce ya baba qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ji shi Muhammad na ce na baka na ce babana ka ce la ilaha illallah kala yace yace na baka ce la aqulu dan fade ta eh. la ilaha eh, wala aqdu alaiha Ya yace wai bana da ikon in fada har abada bari iya fada ba hatta aidan nara har na shiga wuta har na cisga zuwa wuta fa adkhul tabuta har kuma a shiga cikin wannan akwati yace to falan ma zakarar tabuta yayin da naji ya ce har ya shiga ta akwati in ji shi Muhammad dan Sina Bakar yayin da naje ya ambaci akwati zanantu annahu ya juri ni ma yana zaton irin maganar Sina Umar sai da zaton yana faɗan magana ne zafin ciwo wa qultu lahu ne ce masa ayyu tabut nace wani wani akwati ne kuma da ka shiga fakala yace tabutun min nari muqaffat yace akwati ne na wuta wanda ce abin kullewa eh, min narin na wuta fi isna ashar rajula a cikinsa akwai mutum goma sha biyu a cikin akwatin ya ce ana ya ce ni din nan dai da a sani a wannan akwatin wasahibi da abokina sirna umar kenan wasahibi ya za da abokina wannan da ya zai wannan wuri kulki sai na ce umaru sai na ce umar kenan kala ya ce na an kwarai shi ya ce wa asharatin min jibbin min jahannama alayhi saharatu yace da kuma mutum goma yace suna cikin jahannama akwai wata dutse a kansu iza aradallahu idan Allah yana nufin na afwan Hmm. Eh, amma a eh. afuwa ina neman ina neman mm. ina neman wurin bayanan ba iya mala na kwatar da hankalinka tun da halka halka ai za a ci gaba da shi na sabon sati ok to ba ta haka kenan eh saboda mun samu awa ɗaya da minti goma sha biyar a a a har mun yi awa eh. ai ni ma ina shirin dama to anan da in an tsaya a wannan ruwaya to kaga dai ba Muhammad ɗan sina Bakar an ce shi da kansa ya tabbatar cewa wato ma'ana mahaifinsa ya mutu ya gagara faɗin la'ila. illallahu illallah subhanallahi subhanallahi masha wa kalla wannan bare Allah ba dai haka ba Allah ba Allah baya zalunci ko da misalin kwayan zarra ne Allah baya zalunci da ya sai na Abubakar Allah ya sauke ya ce ya irin wannan mutuwa to wannan kaɗan daga ciki kenan daga cikin wannan babu zagin da ya wuce irin wannan zaki, babu zagin da ya wuce a ce mutum ya ce mahaifinka ya mutu ya gagara faɗan la ilaha illallah kuma a ce sai na abubakar din ya gagara faɗan haka kuma shi da yake faɗa wa annabi wancan magana amma da shi da tana umar kuma a ce a bisne su waje ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi sallam wannan ba zai taɓa yiwa ba kuma a ce sai na ali ya aurar da yansa ba sai na umaru wanda yake faɗa wa annabi wannan magana kuma a ce sayyidina ali nan a ƴaƴansa akwai abubakar akwai umar akwai aisha haba akwai usman Allah ya sa mu cika da imani zaki sai ayi tambaya ban so dama na so awa ɗaya na so ne karatu ayi tambaya na minti talatin insha Allah Allah ya kai mu karatu na gaba za mu yi magana abin da ya shafi zaɓi insha Allah amma zaki duka tambayoyin nan kada ya wuce minti ashirin duk wanda zai dogon magana a kasance, gaskiya sai dai kuma maganan san ya fito ne daga jadubin wa'incan to in na saurara ne mu saurara amma a takaita magana don wasu su samu shawara ina ba da shawarar haka masha Allah masha Allah masha Allah to ku ya kuri jama'a za bude layi kenan eh, tare da Maulana Sheikh Brandin akan karatun da ya mana eh, a yau insha Allahu Ah, kai da zaka kira kai kokari tambaya ya tsaya akan ah, karatun da shek yayi amma in dai karatun ka ya sauka akan amma tambayan ka ya sauka akan da shek yayi ba za mu baka dama ka ci gaba ba kamar kan da shek yayi magana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ah, all the time ina yawan eh, saboda lokacin da shai ya saka zai karatu karfe takwas da rabi ne amma shi na fara karfe tara da rabi da kai da akwai gajiya a jikina jama akwai kuri layi na budewa yanzu layi na budewa yanzu da za a fara kira kuma da minti daya na kashe datin kan wayan ne sosai saboda eh, yawanci malam na karatu shi gana ta kiraye kiraye kan wannan waya sashe na kashe datin alhamdulillah kamar dai kan da muke magana shai ya kawo hujjojinsa eh, kuma hujjojin nan shine abin da shai ya so ya kawo ranar muƙabala suna ciki dai to amma ba samu dama an yi haka ba to alhamdulillah to yanzu mun buɗe layi kuma zaki duk wanda yake so ya ga wannan karatu zai iya duba in ya duba biharil anwari kitabin fitani ya duba babu ma azhar abubakar wa umar minan nadamati ala gasbil dafaci inda mauti babun abinda sina bakar ya bayyana da umar na bace halifanci da suka yi lokacin mutuwa mutum ya duba kitabin ne a diyar anwari ya duba wannan babu ina tsamman shi da babi na goma sha takwas bai ga wannan hadisi a ciki. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu sarki zaki. Na'am kola ya suna ka daga ina ke kira? Sarki zaki suna na Bashir Awal daga Katsina Sadan Dima Local Government daga garin Tumbarkai sarki zaki. To masha Allah malam Bashir kana tare da Shak dina akan wannan layi. sarki zaki mun kira mai godiya da fatan alheri kuma mai malam bangaje Allah ya saka da alheri. Amin amin amin amin ya rabu Allah kara musu kwarin gwiwa da cewa da suke akan wannan aiki da suke mana. Amin summa amin. muna maka fata alheri kuma kullum ba za mu gushe ba muna roƙon masu bin shahin nan siwa alai salo mai kankan salati goma hadiya zuwa gare shi salati fati Allah ya ji kanshi Allah ya mashi rahama godiya nake godiya nake Allah ya saka maka kuma malam da Allah ba sa mu adda a yankin mu musamman mu Katsina da Zamfara da Kaduna halin da muke ciki Allah ya kawo mana saukin wannan lamarin amin amin amin amin ya rabbi muna godiya Allah ya saka da alheri Allah ya sa tashi lafiya sauki zaki amin amin Amin, amin. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Mun gode. Allah ya biya. Kola na kat, kolin ka kai call back kolin ka ya kat. Mun samu matsalar network ne ku ya kuri. domin yanzu nan course da ya shigo har 67 67 aha ku a memory ne ya cika shai ba ni minti daya minti daya daya daya ku ya kuri zan bude muku layi za ku ji magana barin sa maganan shek Brandin da ya yi kamun mu dawo Allah ya yi shi karara tabi'an mutu karara zagin sahabbai ko dai su duka domin sun ce wa ah, ba sa zagin sahabbai sun zo nan suka yi karatu suka gudu littattafai suka ce kamar kan da eh. batattu a ɗarika tijjaniya haka ake da shi a izala haka su ma suke eh. ake da shi a cikinsu. Eh, to wannan za wato zaki maiki abu ne wanda maganar zagin sahabbai a cikin shi'a gaskiya duk wani dan shi'an da zai musanta wannan maganar sai dai yi ta babu takiya domin littattafansu, su akwai littattafan da ta fi shaidan Allah duk 'yan shi'a fa ka ce fa duk 'yan shi'a wanda zai yi musun baya zagin sahabi ta kiyaye ke duk 'yan shi'a fa ka ce fa shai saboda a su zo sun nuna kuma sun wallahi sai dai yayi taqiya shai fa sun nuna cewa akwai kaman kan da ake da gurbatattuwa da rike tijjaniya haka ake da su a izala kuma masu zagin sahabi a cikinsu wai gurbatattu ne su sai na ali nuna musu ah. zagi yasa su ba su zaki wato zakin ma'aiki wannan maganar na gaya maka sai dai eh. kawai mutum ya faɗe ta don babun kiya ko kuma ko kuma a kyakkyawan zato da damu musu akwai wasu aƙidodi na shi'a da yanzu wasu daga cikin shi'a suka yi bara'a mu innan aƙidodin amma in dai tsohuwan aƙida ta shi'a ne zagin sabai wannan akan ta ta Abudan Allah, shehi wannan ah, A wannan magana ne gaskiya. Wannan magana ne gaskiya zaki. Da ka yi ka kare wannan magana sosai. Ah, wallahi wallahi wannan magana ko daga To, uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Kana ji na? Ina ji ga kola ya suna ka daga ina ke kira? Bashirur Hashim daga Kano. To Malam Bashir kana tare da shek Brandi na kan wannan layi. Eh, to ina hawa sarki zaki fata alkhairi da kuma ku ko na kasa marhaban da zuwa. Muna ji muna amsa. so da yawa ina gani an gama program ina gani ina shiga ina kalla kuma muna amfanuwa da abin da ake yi. Masha Allah. To wani Allah ya sa ban taɓa fahimta ana yi layi fa sai yanzu da na hau nake. Bari kira in yi fatan alkhairi gare ku. Masha Allah, mun gode maka, mun gode maka, Allah ya saka maka da alkhairi. Alkhairi Allah kuma Allah ya amsa. Mun gode, mun gode, mun gode, assalamu. Allah ya saka da alkhairi. Ya saka da alkhairi. Jama'a ku hakuri, wallahi yau muna da cash. Yau lalle kan ina da ina da muna da matsalan. Shai ya kuri, kara min minti da ya kuri shai. Zaki sahabbai ko dai su duka, domin sun ce wa ba sa zagin sahabbai sun zo nan suka yi karatu suka gwada littattafai suka ce kamar kan da ake batattu a ɗarika tijjaniya haka ake da shi a izala haka su ma suke ake da shi a cikinsu. E to wannan za wato zaki maiki abu ne wanda maganar zagin sabai a cikin shi'a gaskiya duk wani ɗan shi'an da zai musanta wannan maganar sai zai yi ta buya babu takiya Domin littattafansu akwai littattafan da ta fi shaidan Allah duk ɗan shi'a fa ka ce fa. duk 'yan shi'a wanda zai musun baya zagin sahabi ta kiyaye ke duk 'yan shi'a fa kake fashe saboda nan su zo sun nuna kuma sun wallahi sai dai yayi taqiya yi fa sun nuna cewa akwai kaman kan da ake da gurbatattu a rika tijaniya haka ake da su a izala kuma masu zagin sahabi a cikin su wai gurbatattu ne su sai na ali bai nuna musu ah. zagi yasa su ba su a ah, zagi wato zakin ma'aiki wannan maganar na gaya maka sai dai kawai mutum ya faɗe ta dan babu kiya ko kuma ko kuma a kyakkyawan zato da damu musu akwai wasu aƙidodi na shi'a da yanzu wasu daga cikin shi'a suka yi bara'a mu innan aƙidodin amma in dai tsohuwan aƙida ta shi'a ne zagin sabai wannan akan takado Awa da Allah shehi wanda a ah, wannan magana ne gaskiya wannan magana ne gaskiya zaki Da ka yi ka kare wannan magana sosai wallahi wallahi wannan magana ko daga bacci muka tashi wallahi tallahi mun akwai wuraren da yawa a cikin littafan su ya koje dubu wallahi tallahi suna zagi suna zagi sabon manzon Allah duk dan shi'a babe yana duk dan shi'a na zagi sahabi wato in muka ce maka littattafan su zaki babu wani zancen magana wai duk dan shi'a ai tun da littafi ita ne take faɗan aƙidan mutum littafi ita ne take faɗan aƙidan mutum tabiya da aka magana ta kai shai ka taba ka taba ka taba tono yan shiya kwanaki ba wai zancen ba eh na na ina jin ka ina ki. ka zaki shiya kwanaki gaskiya suka tashi suka ce wai sai su su yi raddi muka samu matsala lokacin ba samu an zo an yi ba sai <laughs> da sai wannan magana wato wato zaki eh. muna faɗan wannan maganan ba wai don mu yi jayayya da su ba amma wannan magana ne ta gaskiya muke faɗa wallahi kuma muna da hujjoji a kanta mu ba mu cika san mu fito mu yi muƙabala da su ba da babu abin da ya fi zaman lafiya ko especially ni a irin fahimta na da kuma abin da wasu sadati suke gaya mana amma wannan magana ce wanda ba ƙarya walla a cikinta kuma duk dan shiyan da ya ce a zo a gwada masa wajen wallahi da mu zo mu kawo littattafan suna zaki sabon manzan Allah wannan ba ƙarya lamira a ciki to eh wannan magana gaskiya ne makaratu ne biyo kai muke faɗa wannan gaskiya ne yawa suna zagin sabon manzala Allahumma abin da na ya maka shine kaman akwai wata aƙida da suke faɗa na cewa sun yi bara'a ma wasu aƙidodinsu na da amma wai maganan zagin sabai gashi na ratatata ratatata a cikin su hmm. ya ratatata wallahi a cikin a cikin su akwai shi hmm. wallahi kuma muna tare da su a practically ma muna tare da su suna faɗan haka to ya da duk wanda zai zo ya gaya mana wai ya ce mana wai wai abun da wallahi ke dai yayi kiya ko ko ya ce shi bai dade wannan mutum shikenan shi bai dade wannan abu abun da aka kawo ba amma akwai a cikin littafin kuma ba wanda ya sai goge mun sun ce a zo a kawo sai a zo a kawo wannan babu wani abu nan to shehi <laughs> Ta shi gaskiya ne zaki mike wallahi wannan magana ta gaskiya eh to masha Allah mm. na to bismillah a sai cewa na to jama'a alhamdulillah alhamdulillah ku yi hakuri ina ganin mun samu matsala da ɗayan wayan mu na kira kisa za mu roki ya yayi mana addu'a insha Allah za zai ci gaba da wannan karatunsa sabon sati in Allah ya so ya yarda eh to zakin ma'aiki Allah ya ƙara mana san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana san sahabban annabi da mutanen gidansa amin amin Allah sa rayuwar mu ta zama fitila wa bayin Allah diwa Allah ya kiyaye mu zaniya amin saboda isan dan Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma zaki Allah ya ƙara ma lafiya tare da kai da tsawon kwana da ɗaukaka da hidima wa addini Allah ya biya kamar yadda dan uwa addu'a kuma muwalidi. Alhaji Ismail mai kankan Allah ya gyara masa kwanciya raudansa da su da shauran iyayenmu da shehunanmu alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufe bizzati wa bisifati fa kullana fi sa'iril halati sabbin